mun shigar da korafi kuma sannan mata suna nan ƙungiyoyin mata muna da bidiyon muna da komi suna haɗa takardu na ƙasa da ƙasa ba don komai ba saboda su shigar da ƙara a kanki. Salamu alaikum, ina gaida al'ummar musulmi gaba ɗaya. Akwai ɗan cece kuce da yake faruwa kwanan da a TikTok wanda kowa ya ji wanda yarinyar nan 'yan Najeriya ta fito ta zagi 'yan Nijar kuma a cikin gaggawa ta fito ta yi da na sani sannan ta bai da haƙuri. to a nan abin da nake so in ce shine mutanenmu 'yan najeriya raddil din da kuke gaskiya ba gaskiya ba daidai ne ba saboda yarinyar nan fa cewa ta yi rabin matan nijar karuwa ne ku duba girman magana da ta faɗa ya za a yi ba zai ɓata wa duk wani ɗan ƙasa rai musamman ɗan nijar ba dole ransu zai ɓaci za su dinga zage-zage da duk wani abu dama to ku nan ya kamata ku kuma 'yan Najeriya ku yi haƙuri da duk abin da mutanen nan za su ce saboda na ga wasu ɗaikakkun mutane sun maida abin abin mashaki sun fara zazzagin su da sauransu wannan yarinyar gaskiya ba ta daidai ba abin da ta yi sannan iya ba da haƙurin da ta yi bai kai zuciyarsu nan da nan hatta rusuna ba su yi haƙuri kowanne ya je zagin ta ba gaskiya ba zai yi ba saboda haka dole ne za su nuna ɓacin ransu saboda magana ta faɗa ta munana sosai ta munana duk wani ran ɗan ƙasa ya ɓaci kai yanzu mutum ɗaya ma ka fito ka zage shi ma ya abin ya kama balle rabin ƙasa guda ta fito ta ce musu karuwai kuma a ce iya wannan ba da haƙurin da ta yi shikenan kawai sun yi haƙuri sun ƙyale wannan abin sau nawa aka fara yin wannan abin yanzu har malamai sun fara shiga har malamai sun fara shiga wannan yaron kwanan nan ya fito ya musu cin mutunci ya fito ya bada hakuri suka kyale kuma yanzu wannan yarinyar kenan haka zai yi kowanne lokaci dan Najeriya ya fito ya ringa ci musu mutunci kuma yau ka ci musu mutunci wahe gari ka fito ka bada hakuri ko da yaushe haka ya kamata mu ringa ganewa tsakani da Allah wannan mutanen mu masu zagin su gaskiya su daina mutanen mu masu zagin su daina ba wani abin da yan Najeriya yanzu za su kullun here su dinga bada hakuri barkanku da warhaka na zo kuma yawa ku kuma yan fadan Niger da Najeriya baran gaya muku wani abu guda daya Niger da Najeriya ni ina gaya muku ko kuki ko ku so an riga da an zama daya ana cuɗanya da juna baran gaya muku abin da da ba kwa ganewa da gagara ganewa akwai yan Nijar da yawa a cikin Najeriya da suka aure yan matan Najeriya matan Najeriya sun aure mazajen Nijar da suke zama a nan Najeriya haka zalika a can kasar Nijar din akwai yan Najeriya da yawa da aurata ya haɗa su da juna to idan kana ikirarin ka zage ni saboda ni dan Najeriya ne to ka zage dan uwanka saboda mun haɗa jini da wani dan uwan naka a nan Najeriya haka zalika idan kana ikirarin ka zage dan Niger ne idan kai dan Najeriya ne to akwai wani dan uwanka a can Niger din ka hada da shi kenan ka zage shi zuriyan gidanku suna can su ma ka tsine musu albarka to mu gane wannan abubuwan idan kana ikirarin kai baka da dan uwa a Niger to wani naka dangin ka ka bincika da kyau yana da dan uwa a can kuma yana cin arzikin Niger idan kana ikirarin baka da dan uwa a Nigeria ka bincika da kyau wani naka dangi dangi dangin ka akwai wanda yake Nigeria kuma yana cin arzikin Nigeria to idan ba ku bar wannan haukan ba da wannan zage zagen ba ku ne da asara ku yi ta zagin junanku in ka zagi dan Niger kaman ka zagi gida ne dan Niger idan ka zagi dan Najeriya kaman ka zagi gida dan ina ma akwai countries da suke cudanya da juna kaman Najeriya da Niger kuwa kuna makwabtan juna muna yan uwan juna ku zo kuna wai dan wata ta kawo hauka kai kuma ku zo ku girmama hauka ni ba wanda yake ban haushi ma kaman wannan zandikin katan yana namiji wannan mai ikirari da zanan laminu kake ko wani ne kai ho wasu in rasa ko kanwansu ne ta yaye su ko kuma sun sha nonon akuya ne ko kuma lokacin da aka haife su an wurga su bola ni aka tsince su ba san daga inda suka fito ba ne abin sai in gagara gane inda wasu ke lamarin su dan Allah masifar ta isa haka a tsaya haka ku dai ku kai ku daina to gaisuwa ta musamman ga 'yan najeriya da suka hito suka nuna mana goyon bayan mu 'yan nijar akan wata 'yar garin su da ta fito ta ci mutunci 'yan nijar gaskiya na wani dan nijar ya yi ma 'yan najeriya laifi ta haito ta zagi rabin 'yan nijar gaba daya. sannan kuma wani dan nijeriya ya yi ma nijar laifi ya hito ya zagi 'yan najeriya gaba daya. abubuwan da suke faruwa kenan mu da kanmu mu ne matsalar kanmu kuma mun san yadda za mu yi gyara wannan matsalar kawai a gyara shi ne tun da hakan ta riga ta faru a yi sulhu tun da sulhu alheri ne mu daina kawai kyamar juna mu zo mu kama junanmu 'yan najeriya 'yan uwanmu ne 'yan nijar 'yan uwanmu ne gaskiya 'yan najeriya ba ku kyauta mana ba 'yan najeriya ba ku kyauta mana ba wallahi sun je sun yi faɗansu lokacin da suka yi faɗansu ku ba ku sani ba an zo ku ga ku 'yan kishin ƙasa 'yan najeriya 'yan kishin ƙasa 'yan najeriya 'yan kishin ƙasa lokacin da ta je ta kukun da mazagin ta ta dawo ta ba su hakuri sun je sun sasanta ko kuma social anya anya anya ba ta ba ta tiktok za a za a yi yakin duniya na uku ba kuwa tsakani da Allah fa haba kuna ta ruruta abin an zagi an zagi Niger ku kun fito ku yan Niger din ma ku kun fito kuna ta surutu yan Najeriya su ma wasu sun fito suna ta zage zage akan me akan me haba Allah farin ga maka wani abu da ba ku sani ba da ba don turawa sun shigo Najeriya sun shiga Niger ba da ba abin da zai bambance najeriya da nijar babu a yanzu din ma wannan saboda ingila tare na najeriya faransa tare ni nijar shine kawai bambancin da a ce country kamar misali da faransa ne tare ni najeriya da to yanda za mu shiga ɗakin mu haka za mu shiga nijar su ma yanda za su shiga haka za mu shiga ya kuke haka ne abarallah shalele ta ce ya yaya kusi za ka kashe ni da dariya yi eh mana shalilakin san aka ce idan ka haɗu da ɗan iska ka yi mishi yanayi irin na iska sai sa ta ma ya haɗu da ɗan iska irin shi ke sani tun da nake na zagi a tiktok to abin mutane ne ya yi yawa ya za ta fito kamar ƙasa ta niger ta ce duka matan niger ruwa ne alhali mu da 'yan niger kowa ya sani sai dai mun mu ta wurin nema mu bar matanmu a gida kowa ya san matar ɗan nijar wallahi sarauniya ce mu ba irin mazan nan ne masu matattar zuciya masu tura matan su wurin da su su tsaya a gida ba wallahi matar ɗan nijar ta huce walakaici kowa ya sani matar ɗan nijar sarauniya ce mu matan mu ba sa karuwanci wallahi mu ke fita da mu bar matan mu a gida mu nemo mu kawo musu kowa ya Yawa, jama'a salamu alaikum wa rahmatullah. Sai ce wannan saƙo ne na musamman zuwa ga ita wannan baiwar Allah. uwa ina ganin abin da kika yi, abu ne wanda ba wai za ki iya hitowa ki yi ɗan bidiyo kaɗan ba a bisa TikTok, domin cewa kina ba al'umman Nijar ko mutanen Nijar haƙuri. Wannan mun wuce nan, wannan TikTok da muke yi ba gidan hauka ba ne, ba kuma gidan rashin hankali ba ne. ba kuma gidan cin mutunci ba ne ko tozarci. Sannan zan gaya miki wani abu, idan kina da matsala da wata a Nijar, kamata yi ki yi matsala kike da ita kaɗai. Amma wannan kalma da kika ɗauka kika gaya ma iyayenmu da kakanninmu da ɗiyanmu da matanmu da ma wanda ba su ci su sha ba da tsofaffi da malamai da mutanen arziki mata na Nijar akan cewa matan Nijar karuwai ne. Ki tabbata da cewa wannan kalma ba ta faɗuwa ƙasa. alhamdulillah ni ɗan jarida ne ina cikin 'yan jaridu wanda ta abin da zai faru in dai ba na gaskiya ba ne to muna so a tabbatar da gaskiya cikin shi saboda mi saboda kar wani ya saki ya yi irin wannan ki rike da abu guda mun shigar da korafi kuma sannan mata suna nan ƙungiyoyin mata muna da bidiyon muna da komi suna haɗa takardu na ƙasa da ƙasa ba don komai ba saboda su shigar da ƙara a kanki in Kano kike mun san inda za mu shigar da ƙara akwai ofishin 'yan sanda gaba ɗaya in wani state kike ga baki ɗaya in ma ba a Najeriya kike ba in ma a Saudiya kike muta ma fiye mana sauki saboda hukunta irinki shi zai ja wani mai irin wannan sai ki ga ya daina ga baki ɗaya dama aka ce kakin ka koyi mulki da hannunka to ka koye shi a baki sannan bakinka na iya sa ka wallahi inda baka iya hitarwa ko kaɗan. Rayuwar duniya ai magana ce, magana kamata ya ka iya kasa abin da kake gai. Ki tashi ki tozarta mu iyaye da kakanni da kalmar karuwanci fa. ba, in an sun bari ai mu ba za mu yahe ba. Akan mi? To insha Allah duk inda kike za ki zo ki amsa ita wannan kalma da kika gani zuwa ga kakanninmu da iyayenmu. Inda a Nijar ne wallahi ki tabbata da cewa shekara goma wannan ba za ta hiddo ki daga prison ba. Saboda za a tugume ki ne akan laifi manya-manya mugayen laifi wanda suke wajen guda hudu zuwa guda biyar. Guda uku kaɗai sun ishe ki. A yanzu ma uku kaɗai sun ishe ki. Na farko shine tada tarzoma tsakankanin ƙasa da ƙasa. Na biyu kuma haddasa kwada ko yaƙi tsakankanin